deli duk wani aikata laifi na wallafawa ba da bayanai da za su kawo tashin hankali da zaman lahiya ko da zai cin mutuncin wani mutum fuskar dokar yin laifi. ta yanar gizo shine na wani mutum ya rawaita ya saka wallafawa abun da za ya haddasa tashin hankali ko cin zarafi mutum bisa yanar gizo kamar facebook twitter whatsapp youtube ko instagram me ake nufi da ɗabi'un da ke iya haddasa tashin hankali duk wani halin taka doka tamka haddasa tashin hankali da zarar al'umma ta amince da ya girka zaman lafiya ta tsakani kan sharuɗa duk lokacin da kuka taka sharuɗa to kun haddasa tashin hankali misali kashe mutum yi ma wani sata ko ka buzgana nama wani ko ka zagi wani to duk wannan yana haddasa tashin hankali balle ma duk lokacin da kun ka furta kalamai da za su gama jama'a zuwa da tsana da bambancin kabila tsakanin su hakan na sanya tashin hankali don ku rayuwa tattare shine yarda ma juna don haka duk lokacin da kuka kai saɓani da lafiyar wani mutum to babban alkali na ganin kun haddasa tashin hankali kenan hukunci zai hawa kan waɗanne hukunci ne aka yi tanadi ga wanda ya aikata ɗabi'un da ke iya haddasa tashin hankali a duk lokacin da ta hanyar shafin yanar gizo aka aikata wani laifi wanda ya aikata laifin zai fuskanci hukuncin kaso na wata shida zuwa shekara uku da tara ta miliyon ɗaya zuwa miliyon biyar kuɗin sefa ta fuskar laifi na nuna kabilanci bambancin yanki ko addini ko na ƙin menene wannan laifin ya kumsa rawaita tsari ya wallafa ko ya baima wani abin da ya kirkira ya zanto kowane fanni ne ya yi haka rubutu sakonni hotuna saitin murya bidiyo zane-zane ko duk wata nunawa mai yanayin nuna kabilanci ta hanyar waza facebook twitter inda kunka zane mutum doke da nunna don kawai ku ci zarihinsa alhali yana da yara wannan zane zai iya zama wani cin mutunci ne lokacin da kuka kirayi wata al'umma don ta yi zaɓe ta fuskar kabilanci halshe wannan ma laihi ne da ke cikin babi babi guda idan aka yi tuhumar wanda sun kai hakan za su fuskanci hukuncin shekara ɗaya zuwa biyar da tara ta miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar bisa ayar doka mai lamba talatin da talatin da biyu na kundin doka kan shari'ar doka ta dubu biyu da goma sha tara layi talatin da uku ta uku da watan yuli dubu biyu da goma sha tara wadda ke bayani hukuntawan laihi ta shafin yanar gizo a ƙasar Nijar.